Mr. Arrogant, littafi na goma sha uku. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira bisa shugabanmu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alinsa sabban sa da ma suka bishi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa tashar amma Littafin Mr. Arrogant littafi na goma sha uku. Yayin da littafin ne gaba da littafi na goma sha biyu mun dakata ne daidai inda ya mindi Salma ta kira sunansa. Tsayawa yi ba tare da ya juya ba. Ta ce ba za ta iya tafiya ba ta ji ciwo a kafanta. ba tare da tunanin komai ba ya tsuguna ya ɗauke ta kamar ma jariri ya fice daga gidan. A littafin da ya gabata masu saurare a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba littafin ya samu rubutu daga Ril Isha. Wanda ni Sadiq namiji wannan ke karanta muku shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma an yi asaran hali wallahi. Yau me zan gani ni Rabi? ta faɗa tana riƙe haɓarta, munafuki. In ka gansa haka ma ai sai ka ce ma wani mummunan kirki, wani eh, mutumin kirki. Amma dubi don Allah yadda yake latsa yarinya a gabanmu, kai inna lillahi. Ni na san za ka yi abin da ya fi aka ma, yau ai ba don ma ka ɗauke ta a gabanmu ba ma, ai babu wani abu, tunda dai har ma ka iya ajiye ta a ɗakinka na tsawon kwanaki kuna aikata baɗala. don ka ɗauke ta a gaban mu ma wani abu ne tsaban haushi da takaici yasa abu kasa cewa komai duk da abun ya daure masa kai amma ba ya san ɗansa ba zai taɓa aikata abun da za a yi Allah wadarai da shi ba duk da ɗa dan yau ba a shaidansa amma shi zai yi shaidan mujahid dan ya tabbatar da tarbiyyansa da natsuwansa ba zai sa ya aikata zina ba dole akwai wani hujjar sa na ajiye yarinyar sai dai ya tafka kuskure da ya ajiye ta a ɗakinsa a mazauninsa na baligi dole akwai shaidan juyawa ya ya wuce ɗakinsa zuciyarsa cike da tunani fal. Salim kuwa tukuici ne takaici ne ga baki ɗaya ishe shi dan ma ya so a ce ma yarinyar ta zama tashi ya ɗan ɗanɗani romonsa shi ma ma ya lura fa akwai ta da kyawun abin nan fa ganin hankalin innan yayi kan ganin hankalin inna ya yi kan jarabar da take yi ne ya sanya shi zamewa ya koma su lokuta da take ma ajiye kuɗi ya samu ya buɗe a loko a wannan loko ɗin. Dubu talatin ya kwasa. Ya zaga ya fita ta bayan gida, ta cikin gadin ya, bi ya fita abunsa, zuciyarsa wasai, wajen ya rage ma daga Salma sai Aisha sai kuma um, shugabanni. Shugabanniya dai zan ce ko? Shugabanniya. Juyawa ta yi ta watsawa Aisha wani mugun kallo, bace min da kallon munafuka, juyar banza, dangin asiri. kin bikin bikin asirce min ɗa ke ba haihuwa kike ba kin hana shi ma ƙara aure ya samu haihuwa duk kin bikin mallake shi duk maganar da take yi a kunnen Salman dan tun ɗazun ma shigowansa amma ba su lura da shi ba takawa ya karasa wajen har ya buɗe baki zai yi magana sai ya gama bai kamata ma ya muzanta uwarsa a gaban matarsa ba ko ba komai uwa uwa ce don haka sai ya ca hannun Aisha da ke kuka suka nufi upstairs da kallo in nan ta bi shi ba laifinka bane na san ma ba a cikin hayyacinka kake ba Allah ubangiji ya Min da ɗana kusa da ni ba a cikin hayyacinka kake haka ba dan da kana cikin hayyacinka ba za ka dinga yin abin da kake yin nan ba ke tare da umarni ba haka fa kake bin umarnin wannan yarinya fa ni ka bi ka salwantar da tawa wayyo Allah ta kwace min yaro ko juya ma bai ba bare ma ya tanka mata tsaki Salma ta yi ce kai wallahi inna gwanda ma ki canza halinki dan wannan ma abun ba rayuwa bane ke wai kowa ma yana yin abu amma ke ko hmm. ba zan kyale ba idan ma aka yi wa naki ai zaki ji daɗi ne da zaki wani faɗa ma mutum banzan magana eh dan baki ta shafa ba to baki ta taɓe ta ce mata dalla rufe min baki sallaman sallaman miya kawai ke ma ba haka ba ce kin je kina abin nan kawai dai wacce ma bata wacce ma bata da kishin mahaifiyarta in banda da rashin kishin mahaifiyarki ina magana kina wani cewa wai ke ke ke kaza da kaza a ga yadda zan yi ke da Salman ban san ma inda ma kuka kwaso wannan halin naku ba Salin kadai ne ya ɗauko halina amma ban da ku dafe baki Salma ta yi tana kunkune ta bar wajen abunta suna shiga daki Salman ya sake ya sake hannun Aisha ba tare da ya ce da ita komai ba ya sauko wajen inna dare ya nufa zama ya a kusa da ita cikin sanyin murya yadda ma duk wani ɗa nagari ke yi ya ce inna a gaskiya ba zan ɓoye miki ba abin da kika yi san ma bai dace ba wannan haihuwa da kike gani magana kike ta magana akan ta fa Allah ne fa yake bayarwa fa ba wani ba a san da yaso kuma ya hana zai iya hanawa a san da yaso kuma zai iya badawa Aisha ba ita za ta ba wa kanta haihuwa ba kin sani Allah ne zai bada sannan baki san ma matsalar koda daga bangare na yake ba na san ke ma ba za ki so a yi wa naki haka ba to me yasa ma kike so ki ma wasu ba na so Aisha ta ta rena ki ko kuma ta daina ganin girman ki daidai da sakon ɗaya amma wannan halayya da kike nuna mata dole reni zai shiga tsakanin ku dan Allah inna ki daure ki rage kiyayyarta da kike yi tunda da ya fara magana take kallon sa sai da ta bari ya kai aya sannan ta fashe da kuka Salman ni kake zagi akan matarka wato ka fifita mace akan mahaifiyarka har kake neman ma zagi na to babu komai duniya ce a hasali ta ce wallahi nan da wata uku sai ka kara aure in ba haka ban ɗaga maka nono tsaban takaici Salman kasa cewa komai yayi na wasu mintuna sai daga baya ma ya ce Allah ya huci zuciyarki yana gama faɗa mata haka kawai ya miƙe koma faɗinsu zuciyarsa cike da takaicin halayyar mahaifiyar tasa MD ko yana fita wajen motar sai nufaransa a matukar ɓace, buɗewa yayi ya sanya ta a mazaunin mutum mai zaman banza, sannan ya zaga ya shiga mazaunin direba. Tunda suka fito take kuka cike da tausayinsa da kanta, hakika ta fahimci cewa bashi da uwa a cikin gidan. Duba da mugayen kalaman da matar ke jifansa da shi, kallon idanuwansa da sukari ne tsabar damuwa da ɓacin rai take idanuwansa sun kaɗa sun yi jajir da su, Jijoyin kan kansa ma sun fito raɗo-raɗo da su wani irin tausayinsa ne ya shige ta tare da wani yanayi mai wuyar fassarawa. For the first time tun su da shi irin wannan yanayi a tattare da ita ta ji. Ji take kamar mata masa kuka saboda yadda ya shiga damuwa ta sanadiyanta. Ta tabbata ba don ita ba ba za a kore shi a gida ba akan abin da ba halinsa ne, domin dai da ya kasance ma da ya kasance fasiki a zaman kwanaki goma da suka yi za ta ma fahimci haka amma daidai da hannunta bai taɓa riƙewa ba. In ba ma washe garin ranar da ya kawo ta ba wannan ma kuma lalura ce ya kama ta shi ma a nasa ɓangaren tausayinta ne ya sake ninninkuwa cikin zuciyarsa fiye ma da da ganin irin muzanta ta da aka yi a kansa ya san da ba ta gidan inna da ba ta gidan inna ba ta isa ta takama taka ma inda take babbare ma har ta wulakanta ta sun koyar da kanta ƙasa ta yi tana wasa da yatsun hannuwanta yayin da tausayinsa ke sake tasiri a zuciyarta burkin da ya taka ne ya sa ta ɗago kyawawan idanunta masu matuƙar haske ta watsa su a cikin nashi tare da juyawa da rikitattun idanuwansa masu matuƙar firgitar da mata sun ɗauki kusan mintuna uku suna kallon junansu ƙwayar idanuwan junansu a tare ba tare da ɗayansu ya yi nasarar janyewa ba wasu saƙonni ne suka fara aika wa junansu ta cikin ƙwayar idanuwansu masu wuyar ita ce ma ta yi nasarar janye nata idanuwan daga nasa don ma ba za ta iya joran kallon cikin ƙwayar idanuwansa ba duk da kunya ya biya ishe ta shi ma ke waye, kamar ma bai san me take yi ba fitowa ya buɗe gate gidan sannan ya koma motar ya shigo da ita kallon yanayin tsarin unguwar take da alama ma sabon unguwa ce saboda yanayin gine-ginen wasu an fara ba a karasa ba wasu kuma an gama ba a shiga ba fitowa ya ce ta yi A hankali ta sanya kafarta da niyyar fitowa, rinsa idanuwanta ta yi sakamakon wani azababben zogi da ya ziyarci kafanta. Hannu ya miƙa mata alamar ta zo ya taimaka mata. Babu musu ta miƙa masa nata hannu riƙewa a hankali ya fito da ita daga motar. Hannunta ya ɗago ya sa ya saka a kafaɗarsa, ɗayan hannun kuma ya riƙe yayin da ya sanya hannun damansa a waist ɗinta. Yar. tsikan jikinta ya tashi sakamakon jin saukar lallausan tafin hannunsa a waist ɗinta. Kasancewar rigan cotton ne, ya sa mata kamar ta kama jikinta. Ya sanya hannuwa bibbiyu suka ja ta tsaya. Juyo da fuskar sai har suna ma shakan numfashin juna kasancewar ma kusancin sun yayi yawa sosai. Menene? ya tambaye ta. kobe fuska ta kamar ma za ta yi kuka ta ce zafi yake min. Sannu amma ki daure ki tafiya zai daina kin ji girgiza kai ta alamar ba za ta iya ba ko in dauke ki samun kanta ta da daga masa kai alamar A eh. daukar ta yi kamar ma farko suka nufo cikin gidan ki ya sanya ya bude cikin falo karamin falo ne wanda ma yake dauke da kujeru guda bakwai manya manya komai na falon ash color ne sai kuma wani kofa guda biyu da alama ma ɗayan kitchen ne ɗaya kuma bedroom ne ajiye ta yi akan kushin din yana mata sannu cikin sweet voice insa ta ce na gode bai ce da ita komai ba ya ciro wayarsa number my friend ya dialing yana yi yana ji ya yi fikin ya fito haraban gidan bayan ya gama wayar ne koma cikin gidan ya zauna akan one sita yayin da take kan three sita ta lumshe idanunta kamar ma mai bacci fuskar ta ya kura wa idanuwa har yanzu shatin hannun inna na nan a inda ta mara abinka da farar fata tausayinta yake ji na ratsa shi fiye ma da tunanin mai saurare tsintar kansa yayi da son ɗaukar ta hoto da yanayin kwanciyar da ta yi kamar ma ta yi shirin ɗaukan hoton ne wata zuciyar na kwabansa kan kar ya aikata haka yayin da wata zuciyar ke ingiza shi kan yayi a hankali ya ciro wayarsa kamar ma mai yin wani abu ya fara ɗaukar ta hotuna ya haɗa ta sun kai kala biyar yana yin yadda a yanayin yadda take kishin gide sai kamar ma wani style sosai don hoton ba ƙaramin kyau yayi ba wallahi mai gida ba ƙarya nake maka ba da gaske na ganta da idanuwa na sai dai ita bata ganni ba ihu ya sanya ƙarya ne ƙarya ne goga ya sanar min da ya kwashe ta ta ya ma zaka ce ka ganta yanzu bayan kuma ya tabbatar min da cewa ya riga da ya kwashe ta ya kashe Iri na rawa ya ce na rantse mai gida ba ƙarya nake ba da idanuwa na ga jarida, sai dai fa in ƙarya goga ya maka amma Jahida na da rai. Jin karar fashewar Glasgow da suka ji a bayansu ne ya sanya su juyawa a matukar razane. Anti Fadila suka gani tsaye tana bin su da wani irin kallo yayin da hawa yake malala daga idanuwanta. Gumi ne ke karyowa Uncle Kabir din tamkar babu AC a ɗakin tsabar firgici. Karasawa gaban Idi Anti Fadila ta cikin muryar kuka ta ce da shi da gaske Jahida bata mutu ba, my princess ina tana da rai. Ka ganta? daga kai idiye yana kallon ubangidan nasa kyafta masa idanuwan kokabe din yayi nan take ya gane sa cikin rawan baki idiye ce a motar Chibok na ganta Chibok ta maimaita sunan kai idiye jinjina alamar A, eh. kan Uncle Kabir ta koma da ya da ya sauke wani nauyin ajin zuciya da bata taba jin komai ba da bata san da bata fahimci komai ba dadin mubin ka ji wai jahidan muna raye tana raye fa tana raye ka sa yaran ka su je su taho mana da ita ta faɗa tana dariya mai haɗe da kuka hannunta ya ja suka nufi fad ɗinta sai da suka shiga ya zauna akan kujera mai cin mutum biyu sannan ya zaunar da ita a gefensa kallonta ya ce me yasa kike son ma tayar da hankalinki bayan kin yi min alƙawarin kin daina ma ta da hankalinki bayan kin san likita ya ce ma ki daina ma sa damuwa a cikin ranki saboda condition ɗin da kike ciki bai kamata ma ki dinga saka damuwa a ranki ba kin sani in dai jahida ce har tana raye zan so a kawo miki ita yau yau yau din ba sai gobe ba zan sa a kawo ta kin sani ko amma dan Allah kar ki manta mutuwa ɗaya ce kuma jahida ta mutu karki ki yadda ma da jita-jitan mutane domin dai wasu ko ko dan ma su samu kuɗi za su iya aikata haka kin ma manta waɗanda ma suka suka ce a ba su kuɗi sun ga zayya a bagarot a bagarot alhali ƙarya suke to ina so dan Allah ki cire jita-jitan mutane ta yamma kike tunanin cewa princess ma tana raye har tsawon kwanaki goma ba tare da ta nemi ba ta neme mu ba sannan me za ta je ta yi a cibok din in ba ma so suke su ta hayar mana ma da hankali ba shiru tai tana nazarin maganganun nasa tabbas kalamansa gaskiya ne wani kuka ne ya kubce mata yayin da mutuwar ya dawo mata sabo a ranta ganin kukan nata ba na ƙare ba ne ya sa shi fara rarrashinta cikin muryar kuka ta ce to dan Allah ka nemo dangin mahaifan yaron nan a sanar musu da halin da ake ciki dan ya kwantar mata da hankali sai ya ce zan tura har can inda suke a ɗauko su duk da ma ba a baya na taɓa zuwa akan su zo su ga inda ma nake amma sai suka ce in je za su biyo ni daga baya to ko bayan ma da na dawo ma har tsawon kwanaki masu yawa ma ban ga sun zo ba na sake koma daga baya dai sai suka ce ma kan in dame su domin dai su suna da abun yi in dai ƴaƴa ne in je in sun bar min abun yayi min ciwo amma sai na daure kawai na kyale su dama su tun kafin ma jabi din ya rasu ya bani amanar su shi yasa ma amma hakika ban ji daɗin abun halin da su ko halin ko in kula da suka nuna akan yaran ba nan ya kwashe maganganun ƙarya da gaskiya ya faɗa mata fuskarsa na bayyanar da zallan damuwa mai cike da munafurci kun san dai munafukin. Kai kawai anti Fadilan ta jinjina, amma ba dan ta yarda da maganganunsa ba. Ki je ki kwanta zan fita, in ji gaskiyar magana da iri din suka faɗa min. Kai ta gyaɗa ta ce Allah ya sa mu dace. Amun ya amsa a san da yake ficewa. Yana fita da sashin sai koma a inda ya bar su iri. A nan ya tarar da su tsaye suna jiran shi. Yana isa ya ɗauko iri ya ɗauki iri da wani lafiyayyen mari wanda ma ya sa hanjin cikin sa sauran kaɗawa. shaƙe wuyan yayi da ƙyar idin ɗin ke jan numfashi sai da ya ga yana ɗan alaman gangarawa lahira kafin nan ya wurgi da shi ciki da ɓacin rai ya ce ni ni za ku raina hankali in ba ku kwangilar kashe yarinya sannan ku dawo ku ce tana raye ni ba ni baushe da goga za su munafurta to wallahi duk wanda ya ci tuwo da ni miya ya sha sai na cusguna wa rayuwarku in dai har ma ba ku kashe yarinyar nan ba na ba ku awa ashirin da hudu ku tabbatar kun kawar da ita in ba haka ba ko a bakin ranku yana gama faɗin haka ya shige cikin bedroom ɗinsa ya banko musu kofa cikin rawan jiki idi suka fice a ɗakin nokin ɗin kofar gidan aka yi ne ya sanya shi miƙewa daga shingiɗin da yake ya fito compound ɗin gidan zuwa lokacin bacci ma ya nasarar ɗaukar ta tare da akaram suka shigo hannunsa riƙe ma da turoli mai bin babban ajiyewa ya yi a kofar falo ya kuma shigowa da wasu manya-manyan ledoji guda biyu lokacin da ya zo har MD ma ya shigo ya trole ciki bude kofar ya yi shige ciki sannan ya ajiye kayan hannunsa sannan ya zauna a gaskiya sa ji daɗin dawowar ku nan ba saboda can ya fi tsaro sannan zaman ku anan daga kai sai ita bai dace ba don ma kaga kowa ko da ba su yarda da abin da in na ta faɗa ba yanzu idan aka gan ku tare dole ma wasu su yarda ka yi haƙuri ku koma gida kafin ma komai ya yi daidai kamar yadda ita. Kai MD ya girgiza har ya buɗe baki da niyyar magana ya fasa. Kallon sa ya mayar kan Jahira da har yanzu ma take bacci cikin kwanciyar hankali. Gyaran murya ya ce Akaram ba zan iya mayar da ita ba. Ka san mutum ka san mugun nufin mutumin nan akanta har yanzu burinsa bai wuce ya hallakar da ita ba. ina matuƙar wa rayuwarta domin dai rayuwarta na cikin hatsari zaman su tare da ita shine kawai kwanciyar zaman su tare da zaman mu tare da ita shine kawai kwanciyar hankalinta da nawa ma baki daya na yi alkawarin kubutar da ita daga sharrin kebicin naka ba zan taba bari ya cutar da ita ba muddin ma ina raye ina matuƙar tausayawa rayuwarta dan ma yanzu ina da tabbacin cewa shi ya halakar da shi halakar da kanwanta kai a karin ya jinjina cike da gamsuwa da maganganun abokin nasa yace ce md baka tunanin cewa kamar ma zaman ku anan babu tsaro sannan sabon waje ba zai yiwu ka barta ita kaɗai ba saboda yanayin condition ɗin ka yi haƙuri ku koma gida in ya so ma sai ka bar ta ma a fat ɗinka kai kuma ka, koma na abu ya buɗe baki da niyyar magana ya ga tana motsi alamar ma za ta tashi hakan ne ya sanya shi jan bakinsa ya shiru ba tare da sun sake magana ba bude idanuwanta ta yi wanda ma suka kada suka yi jajur da su a zahirin gaskiya idan ka kalli idanuwan nata za ka yi zaton cewa bacci ne bai ishe ta ba amma a zahirance tsananin rudu da tashin hankali ne ya sanya su komawa haka domin dai duk da suka fara magana ta farka duk abin da suka faɗa ta ji ta ji shi abu ɗaya ne ta kasa fahimta shin wane ne wannan kebicin naka da ke son hallakar da ita Bata da mai ba ta amsa sai do md ko akaran amma ta yama za ta tambaya ta yaya za ta iya tambayan su wata zuciyar ta ce kawai da yake tambaye su su faɗa miki wata zuciyar kuma na kwabanta kan kar ta aikata haka hakan ji ta yi ma ba za ta iya juriya ba dole dai ta tambaye su sannan za ta ji me ta tsarewa wannan mutumin da ke son hallakar da ita ya kuma ɓatar mata da 'yar uwarta tun da MD ya ga yanayinta ya tabbatar da ta ji komai don haka sai ya ɗaure fuska don makar ta kawo masa shirme ya san ko da ya faɗa mata gaskiya ba za ta yadda ba domin dai ta yadda ma da mutumin fiye ma da yadda ma ta yadda da kanta yana cikin wannan tunanin ne ji sweet voice insa da ke rawa nata dai da ke rawa ta ce waye shi me ne yi masa da yake son hallakar da ni sannan ya batar ya batar min da kanwata wacce bata ji ba bata gani ba shin me muka ma aikata masa ta karashe tana mai fashewa da kuka tamkar ma ranta zai fita wani irin zafi zuciya take mata sakamakon tunawa da ta yi ma da kanwarta cike da tausayinta MD ya ce ki haƙuri a rayuwa duk abin da mutum ya yi kansa yi sannan yanzu babu amfanin a faɗa miki wanda ya aikata hakan har sai Allah ya tona asirinsa domin dai asirinsa na gab da tonuwa kai ta girgiza tana mai sake fashewa da sabon kuka don Allah ni dai ka sanar min kar ya samu nasarar kashe ni ba tare da na san shi ba kai tsaye ba tare da wani tunanin komai ba duk da ma ya san da kirma ta yadda ya ce uncle ɗinki ne wanda kike kika ɗauka a eh, mazaunin mahaifi MD ya faɗa ba tare da wani fargaban komai ba kamar saukan arado haka haka ta ji saukan kalaman nasa a kanta uncle ɗina eh uncle ɗinki ne shine sunan da yake ta yawo a cikin gwada idanuwan a fusace ta tashi ta sha ko wuyansa ƙarya ne ƙarya ne onkul ba zai taɓa aikata haka a gare ni ba onkul ba zai taɓa mana haka ba onkul ba zai taɓa aikata mana haka a gare mu ba kai macuci ne kuma maƙaryaci ne na tsane ka na tsane ka a rayuwa ka shigo rayuwata rayuwar mu ka tarwatsa mana farin cikin mu idan ma ransa yayi dubu to ya ɓace yaushe yarinyar ma ta samu kansa ma haka da har ma za ta ci kular rigarsa tana faɗa masa mugayen kalamai mari ya ɗauke ta da shi sai da ta faɗi ƙasa akan kushin a kausashe ya ce da ita wace ce ke dar ma za ki shaƙe ni dan na faɗa miki gaskiya akan mayaudarin mahaifinki wannan ya zama shine farko kuma na ƙarshe a cikin rayuwarki da zaki ma aikata haka a gare ni yana gama faɗin haka ya juya a fusace bar ɗakin yana jin zuciyarsa kamar ma za ta fashe tsaban ɓacin rai yarinya ba ta taɓa ma masa rainin irin na yau ba wannan yarinya ba ta da hankali ba za ta saka natsuwa cikin rayuwarta ta fahimci abin da ake faɗa mata ba sai ta zauna tana ɗaukan abu kamar ma drama wawuya kawai mara dogon tunani tun da san da ya ɗauke ta da marin nan tun san da ma ya ɗauke ta da marin nan komai nata ya tsaya tsugunawa a karan ɗin yayi kusa da ita cikin sanyin murya ya ce kin yi kuskure kanwata me yasa kika yi masa haka wallahi daidai da rana ɗaya mujahid bai taɓa cutar da wani ba ƙaramin hatsari ya shiga a kanki ba ƙaramin hatsari ya shiga akan ki ba sannan magana ɗaya da ya faɗa miki gaskiya ne akan Uncle kabir na san dole ma abin zai girgiza ki amma ki yi nazari sosai sannan ki bashi hakuri akan abin da kika aikata masa kai ta gida ba tare da ta ce mata shi ta ce da shi komai ba miƙe waye ya fita zuciyarsa fal da tausayin yarinyan akan mota ya hango shi zaune fuskarsa a matuƙe babu alamar rahama ƙarasawa wajen yayi yace kai hakuri akan abin da ta maka yarinya ne yarinta ke damunta sannan dole maganan ya girgiza ta domin dai ba za ta yi zaton zai iya aikata hakan ba a gare su kai kawai ya girgiza ba tare da ya ce da shi komai ba to shi ma ganin hakan ya sanya ba zai tanka masa ba don haka ya masa sallama kawai tafi bayan ta ci kuka ta koshi idanunta sun kumbura ga wani zazzabi da ke ciwon ga wani zazzabi da ke mata ciwon kai na matuƙar ta. da kyar da ta miƙe ta shiga toilet din ruwan wanka kawai mai zafi ta ada ta yi wanka da shi falo ta fito turoli ta ɗaga ta buɗe kaya ta gani a ciki da yawa. A hankali ta ɗauki wani dogon riga peach color da voil dinsa, ta sanya a wajen ta zubi ta kwanta tana fitar da wani numfashin wahala sakamakon wani azababben ciwo da kanta ke mata, ga jiri da ke ɗibanta. Bai shigo gidan ba sai bayan sallan isha'i da har yanzu don har yanzu ma idan ya tuna abin da ta masa ransa ba ƙaramin ɓaci yake yi ba. Da sallama ya shiga ɗakin jin shiru ya sa ya zaton ko bacci ta yi, hannu ya sa ya kunna wutar ɗakin kasancewar ya kashe, hango ta ya yi yashi a kan kafet, kafet da sauri-sauri ya isa inda take, yana taɓa jikinta ya ji zafi kamar mahuta, ta ya kwantar akan tire sita, sannan ya koma tule ruwa ya ɗebo a ƙaramin kwaf. ya sanya ƙaramin tawul yana goge mata daga wuyanta zuwa kanta ya ɗauki lokaci yana yin haka har sai da dai ya ji zafin jikin ya ragu sannan ya dago ta cike tausayin tausayinta ɗago idanuwan da ta tana kallon sa yadda yake mata tamkar ma wani bawanta wani bangare na zuciyarta na jin tsanarsa a bisa ƙazafin da yayi wa Onkul Kabir, yayin da wani bangare ke jin wani yanayi mai wuyar fassarawa a tattare da shi. Miƙewa ya je ya buɗe ɗaya daga cikin ledan da akaran ɗin ya shigo da su. Takeaway ya ɗauko tare da kwalin Five Alive, zama ya yi a kusa da ita, ya ce tashi ki ci abincin. ya motsa fuska ta yi tana miƙewa daga kwance cikin muryar marasa lafiya ta ce ba na jin zan ci abinci dan na babu daɗi tausayi ta bashi sai dai hannu bai nuna mata komai ba ɗaure fuska ya yi ce come my friend tashi tashi kici abinci kamar ma za ta yi kuka haka ta karɓa ta fara wasa da fried rice ɗin da ya ji ma kayan lambu da naman kaza amma ta ƙi ce ganin ba za ta ci bane za ta ɓata masa lokaci yasa ya karɓa ya fara bata kamar ma za ta yi kuka haka take ci sai dai ga ta cinye ya fi rabi abin da ta ci sannan ya kyale ta miƙewa ya ɗauko magani a cikin ledan balla mata yana ɗaure fuska don ya lura ma ba ta ƙaunar magani karɓa ta ta sha bayan ta sha ya ɗauko na kafan wanda ma zai shafa mata ya shafa mata zama ya a gefen ta yayin da ya ɗauko kafanta da ke ɗauke ma da zarra zaren yatsu ya ɗaura a saman cinyarsa rigan ya fara ɗagawa har ya kai gwiwarta rintsa idanuwa ta yi sakamakon yadda yake taɓa mata kafanta inda ya ga ya fi kumbura a ƙafan nan ya matsa ihu ta sanya tana rirriƙe hannunsa maganin ya shafi a hannunsa ya daidaita kan ciwon ya matsa da ƙarfi ihu ta sanya ta rungumo shi tana kuka wani irin shock ne ya ziyarce su duka tunda tun daga tafin hannuwansa har ma kwakwalwar kansa shi cike da dauriya ya janye ta daga jikinsa miƙewa ya nufi betrun ɗinsa ba tare da ya sake cewa da ita komai ba da kallo ta bi bayansa cike da mamaki me yasa kuma me mm, mamakin me ya sa mata a jikinta har ta ji haka. Yana shiga bedroom ɗin ya faɗa kan bed. Cikinsa cikinsa na wani irin ciwo rigingine yake yayin da ya sanya hannuwansa a cikinsa yana maƙurƙususu A hankali ta miƙe tana sa kafafunta ta biyo bayansa ganin halin da yake ciki ne ya sanya ta ta shiga cikin damuwa. karasawa ta yi kan bakin bed tana kallon sa sake da tausayinsa. Tsayuwa ta yi ba tare da ta ce da shi komai ba sai tsantsar tausayinsa da ke ratsa ilahirin jiki jini da tsokan da ke jikinta. Me yasa? Me yasa? Me yasa me ka? lafiyan ka laufa ka shigo. Shiru ta yi tana nazarinsa har na tsawon wasu mintuna da take magana ita kaɗai. Da ta ga dai abun na ci gaba sai ta haye kan bed ɗin hannunsa ta riƙe a cikin nata muryar ta na rawa ta ce da shi me ke damunka dama baka da lafiya ne matse hannun nata ta yayi a cikin nasa yana kokarin control ɗin kansa gudun kar ya aikata aikin da na sani dago kansa ta yi ta saka akan cinyarta ta manta ta ma manta da wani fushin da take da shi hannu ta sanya cikin wayarsa zuwa sumar kanshi mai tsantsi da laushi tana shafawa ta ji ko zazzabi ne ke damunsa tana buƙatar ta fahimta Hakan da ta yi ba ƙaramin ƙara rikita shi ya yi ba, cikin dauri ya riƙe hannuwan nasa yana girgiza mata kai alamar ma ta bari, ɓata fuska ya yi. Ki bari. Ba ta fahimci me yake nufi ba, don ma haka ta ci gaba da shafa kansa zuwa siririn sajen da yake kwance a kan ƙawataccen fuskansa, mai ƙara ƙawata kyawun fuskarsa. So yake ya tashi ya zauna amma ya kasa, ganin ya hakan ya kasance ne ya kasa ya sanya ta cewa ko in taimaka maka ne ka tashi kai ya ɗaga mata alamar eh duk iya ƙoƙarinta na ganin ta ɗaga sa sai ta kasa sakamakon jikinsa da ya sake zama ta ta zuba tagumi tana kallon ta rasa maya za ta yi can dabara ta fado mata a rai don haka ta miƙe ta tsaya a kansa hannunta biyu ta saka ta rungumo shi ta baya ta haka ne ta ɗago shi ji yake da zai iya sai ya kwaɗa mata mari wannan taimakonsa take ko kuma sake dumulmuyar da duka duka a nan gurin zan dakata sai mu haɗa littafi na gaba don jiya da za ta kasance akwai abubuwan da suke shirin faruwa a wannan wurin ya kamata mu tsaya nan wurin sai mu haɗa gaba kenan.